Kyalkyalin ƙauna littafi na talatin da tara. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah ka yi daɗin tsira a bisa shugaban mu annabin mu annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabbansa da ma waɗanda suka bi shi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashi alƙiyama littafin kyalkyalin ƙauna littafi na A littafin da gabata mun dakata ne daidai inda a hankali Yasmin take bude idanuwanta da kyar rabon da ta yi bacci da ya mata daɗi yadda wannan ya mata har ta manta wayan las hakan ya faru da rayuwarta. A littafin da gabata masu saurare idan ba ku manta ba a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu sake ɗaurawa ba tare da bata lokaci ba. Amo ta ta bude idanuwanta jikinta ko ina ya mata tsami sosai. Mayar da ke gefenta ya ci kuikuye ta ta kalla da yadda har a lokacin bakin shi ke kan abun nan nata yana sha. Ɗayan hannuwan shi na kan ɗayan da sauri ta runtse idanuwanta gabanta ya hau faɗuwa tunda take bata taba sanin akwai something as sweet as abubuwan da maye ɗin ya mata ba. Wani yam yar jikinta yayi da sauri ta kauda tunanin daga idanuwanta tare da bude su juyowa ce ta kalle shi duk da babu haske but she could see his face wallahi tana son Mahid sosai akwai wani kalan yadda take ji idan tana kallon shi Allah ya daura mata son criminal din nan tana jin shi a zuciyanta a bargun jikinta gashin jikinta da ko ina na jikinta tana jin ƙaunarsa a cikin ruhinta dan murmushi kaɗan ta yi tunawa da ta shi ma ya ce yana son ta ɗazo. A hankali ta kai hannuwanta ta ɗaura saman kan hannuwan shi da ke kan bobs nata. Dan lumshe idanuwa ta yi da sauri dan shi can't believe hannun namiji ne akan nononta. Sauƙi hannuwa dan murmushi kaɗan ta tunawa da ta shi ma ya ce yana son ta ɗazo. hannun namiji ne akan nononta sauke hannuwan ƙasa ta yi a hankali kafin cike da dabara ta jaye jikinta hakan ya fito da nifo ɗinta daga bakin shi cizol lips nata ta yi da sauri saboda zafin da ta ji lokacin da nonon ta yake fita daga bakin shi a hankali da dabara ta lallaba ta miƙe tse wani irin zafi ta ji ƙasa ƙasa ba na wasa ba ganin bata san inda kayanta suke ba yasa da dabara ta hau tafiya ko motsi ɗaya ba ta iya yi ta wuce ta buɗe doɗin a hankali ta fice daga ɗakin da sauri zuwa ta tana zuwa bayi ta shiga ta buɗe ruwan zafi ta tara kamar yadda amin ta faɗa mata sosai ta yi amfani da ruwan zafi ta tsarki ruwan zafi ta yi tsarki da shi sannan ta ji dama-dama wanke cinyoyinta ta yi ta miƙe tsaye hankali tare da kunna shawar ruwa ya fara sauka tun daga kanta tana lumshe idanuwanta tana jin feelings ɗin da bata taba ji ba a rayuwanta ha life komai na dawo mata kamar yanzu yake mata duk abubuwan da ya mata ɗazu kamar daga sama ta ji an rungumo ta ta baya gamgam a mugun tsorace ta buɗe idanuwanta why did you sneak out and leave mijinki Mahiri ya yi magana cikin asalin muryan bacci da ya sounding thick row and low yana juyo da yana juyo da ita a ƙarƙashin shawa don ta yi fesin nashi lumshe idanuwa ta yi da sauri tana jin wani irin bala'in kunyan da bata ma san lokacin da ya shigo cikin bayin ba bata ji ƙaran buɗe ƙofa ba ba ma haka ba mutumin da ta bar shi yana bacci da ta san da ta san ya tashi da ta saka sakata ma da ta shigo bayin nan shikenan ya ganta ba kaya ga bayin da haske wuta kuma a kunne hannayenta ta kai da sauri ba tare da ta bude idanuwanta ba za ta kare kirjinta cak ya rike hannuwanta yana kallon yadda ruwan zafi ke jika jikinta yana tururuwa tun daga kanta wallahi bai taba ganin jiki that is as sexy as na Yasmin ba murya can kasa ya ce I'm your husband Fatima ni mijinki ne Ya yi magana a hankali tare da kai hannuwan shi saman kanta ribin ɗin ya cire hakan yasa gashin ta ya saki a bayanta da gaban fuskanta ruwa na sauka a kansu she looks like a virgin sosai mahir din ke kallon hino dama yana son ta but after yau ya ji ta bajin wallahi duk wani kalan so da dama yana mata ba ma haka ba mutumin da ta bar shi yana bacci <laughs> ya yi magana a hankali tare da kai hannuwan shi saman kanta ribon ɗin ya cire hakan ya sa gashin ta ya sake a bayanta da gaban fuskanta ruwa na sauka a kansu she looks like a virgin sosai mahaifin ke kallon ta he knows dama yana son ta but after yau ya ji ta bajin wallahi duk wani kalan so da dama can yake mata yayi multiplying like a trillion times ne gently ya kai hannuwan shi saman fuskanta a wani kalan hankali ya ce open your ido kin ji Fatima Make mai kafaɗa ta yi, a wani irin hankali ya ce, Open your ido, I want you to look at me. Ki buɗe idanuwanki, ina son ki kalle ni. Baby, do it for me, ki haka domin ni. Gently kamar tsafi ta buɗe idanuwanta, ruwa ke sauka daga kanta yana gangara akan fuskar nata, ta kalle shi haɗa idanuwa su yi, babu kaya a jikin shi shi ma. Ruwa na can yana sauka akan shi a hankali. ruwa na sauka ita ma a kanta a hankali ya kai hannuwan shi ya ɗauki hannuwanta ya kai kan ƙirjin shi murya can ƙasa ya ce na farko ina son ki Fatima ina ƙaunar ki Fatima ina son ki Fatima Ibrahim Mahir wani kalan gir jikin Yasmin din ya ɗauka, da wani kalan gudu ta faɗa jikin shi ta rungume shi gam gam ba za ta iya faɗa mai ita ma tana son shi ba She just want to say eh, soyayyan da take mai with his eh, with this hawk she loves her husband tana son mijinta tana ƙaunar mijinta ba za ta iya furtawa da fatan baki ba amma wannan rungumar da ta masa shi yake nufin cewa ni ma ina son ka tana son Pablo tana mutuwan son wannan ruthless miskilling sweet and kind rock dealer din she loves wannan makin baban nata da babanta ke nema ido a rufe ya kashe she loves him tana son maye tana son da soyayyar da take gani zai fi ma yadda shi yake son ta yaya za ta yi da zuciyarta yanzu she loves mutumin nan despite all halayyan shi marasa kyau and she hopes wannan son da yake mata da ita da ita take mai amfani da shi wajen maida shi mutumin kwarai don all she sees in him is a good man she knows deep down halin da yanayin rayuwa ne yasa yayi choosing this wrong path a rayuwar shi she wants to bring light in his life into his life tana buƙatar ta kawo haske a cikin rayuwarsa domin ta tabbatar da cewa wannan yanayi na rayuwa shi ya jefa shi cikin mummunan hanya tana son ta gwada mai rayuwa mai kyau zai zo tare da shi zai rayu cikin aminci da baka taba tunani ba sun kai kamar akalla ba a kasar ba mintuna biyar a haka sannan mai ya ciro ta daga jikin shi ya kai hannuwan shi a hankali ya kalli fiskanta ya haɗa da tasa yana kallon ta kamar yadda take kallon shi da ya amfani da hannun shi ya kama fuskanta ya haɗa fuskan su baki ɗaya idanuwan su a saita da juna hancin su a saita da na juna baki kunan su ma a saita da na juna gabanta na faduwa sosai gentle ya daura bakin shi akan abun nan nata kafin cikin tsantsan so da kauna ya shiga kisin nata ruwa sabbin ruwa na bin fuskokin su kamar zai haɗe bakin nata da tsotsa rike waist na shi gamgam ita ma Yasmin din ta yi ajiyan zuciya kawai take saukewa shi She still not used to touches ɗin namiji but she loves abinda da yake mata. Kiss ɗin shi na sa gangan jikinta yana yin laushi. Hannun shi ɗaya ya sauke daga kan fuskanta ya sauke ƙasa zuwa kan bobs nata. Yayi wani kallon squeezing kamar ma zai fasa zai fasa tumatir. Ƙara Yasmin ta sake a bakin shi. sake a rishin nashi sound din yayi bai san lokacin da ya juyar da ita suka tashi daga kan shawa kasan shawa ya manna ta a jikin bango ya wani kallon matse ta sosai yana kallon ƙwayan idanuwanta dan suna facing din juna kamar ma maye yana kissing nata yana squeezing boobs nata sosai yake mummurza su yake kuda su idanuwanta ya riga da ya canza kala kamar yadda nashi ya canza kala yana kallon nashi kamar maye yana kissing nata yana abun nan nata bai taɓa jin he wants something in his life kamar yadda yake jin he wants his mean but right now bubbude kafafun ta suna tsaye a bango ya kama abun nan nashi ya kai kan dan karamin yana gyara ribon da ya mata da kyau a bango yana ƙara rikon yana abun nan yana tura yana fisge bakin ta Yasmin ta yi ta kwala ihu wayyo me please ka bari zan mutu bata ma karasa magana ba ya ƙara cafke bakin ta yana kisan is as if bai ma san me yake ba ribon da ko motsi ba ta iyawa shi kawai yake yana a gurnani a jikin jikin shi ko ina da shakin almost kamar awa biyu yayi a bayin da ita yana ta yin abubuwa amma abin nan nashi sun ki shiga board wajen sun wahala ramin ya soma buɗewa kaɗan kaɗan at least kana ganin huji yanzu ba kaman da ba amma dai bai iya shigewa cin ciki ba ke ɗaya kaman ma wata jariri haka yake kallon ta kaman zai haukace a bayin kafin nan ya zare sosai ya fara surutu Alaman tausayi Fatima is not entering help me baya shiga ki taya ni ya shiga I want to go in dan Allah ki taimake ni ina so in shiga ciki ina so in shiga kin ji matata just yanzu kawai dan Allah har abada kin ji ke matata ce ina bukata in shiga sosai don Allah wayyo ina kaunar ki baby wayyo ina son ki dan Allah ki taimaka min in shiga kin ji ko haka nan ya exploding ya juye all juice din a waje sannan ya sassau ya sassauta mata rikon da ya mata dama da karfi ya rike ta inda ba za ta iya kwacewa ba tunda tana neman ta kwace kuma yana roƙonta akan ta taimaka masa shiga ije kafafuwanta da kyau tana kuka sosai zare bakin shi daga nata ya ma kasa magana kisin fuskan ta ya shiga ta ko ina sannan ya sa ta a jikin shi still dai yana squeezing bobs nata kaman ma maye kaman ma su koma kasan shawa wankan tsarki suka yi ya dauko tawul ya daura mata shi bai daura ba shi bai daura ba kawai dai ɗaukan ta yayi suka fito gaban wardrobe nata ya je ya ja wani simple sob rigan bacci ya ɗauko mata iya cinya Red ya zo ya ijiye kusa da ita. Tawul ɗin da ya ɗaura mata saman goshinta ya zare yana tsane gashin kanta da ita sosai kallonta yake wani dark desire ɗinta na taso mishi. Daurewa kawai ya yi cire tawul ɗin ya ijiye ya zare babban yana kallon nonuwanta. Ƙur ba dan wani abu ba ko wallahi yadda yake jin sabon sha'awanta na tasowa babu abin da zai hana shi bai sake kurmushe ta ba. haka nan dai ya haƙura dai kawai ya dinga haɗe ya wuji kake makwat ya ɗauki rigan ya sa mata yana kallon bije nata that is smooth naman wajen kaman ganda saboda yake yana nan yana nan dan kuttubi da shi ga kyau haɗe mai yau ya juya da sauri ya kai tawul ɗin sip ya fito wani dogon hijabi har ƙasa ya ciro mata ya dawo ya sa mata tare da shimfiɗa da duma ɗaukanta ya ya ɗaura ta A hankali ya ce yi sallah duk da take ta ƙi ta kalle shi ba ta son ta yi magana sai da ta ce kaifa dan kallonta yayi alwalan shi yayi ya lalace ba zai iya ba zai iya ba sai ta je ta yi ba dole a hankali ya ce zan je na yi a ɗakina ne alwalata ta lalace wucewa ɗakin shi ya yi da sauri a daddafe yasmin ta yi sallah ta idar jikinta bala'in ciwo yake mata dama ba ta yi weshin wishin ya dawo ba bata taba ganin mai karfi irin mahir ba ya mata wani irin riko yatsa ba za ta iya motsa shi ba wallahi kamar doki no wallahi wallahi ya ma fi doki karfi wannan wat zare hijabin ta yi da rarrafe ta wuce ta hau gado tana bubbuɗe kafa jikinta ma babu karfi haka take tafiya tana bubbuɗe kafa kuma kun san cewa an wancan abun ya faru a hakan ma ba a wuce ba all these su abubuwan da amin ta faɗi mata zai faru da ita zai faru da rayuwanta ta jure kawai zai wuce azaban yayi yawa please kar ya ƙara mata wannan abun tana jin azaba ba kaɗan ba da rarrafe ta wuce ta hau gado tana bubbuɗe kafa cikinta ma babu ƙarfi all these su ne abubuwan da kaman yadda na faɗa aminta ka karantar da ita rayuwa azaban ya yi yawa ba ta buƙatan wannan a ƙara maimaita tashi ko kaɗan is too painful kusan kamar minti ashirin ta yi a kwance tana jin yadda komi nata ta yatsunta ƙamshin mahaiɗin suke aka buɗe kofa aka shigo ƙin ɗago kanta ta yi don ta san shi ne tsayawa mahaiɗin ya yi gaban gado hannun shi riƙe da mok na ti yana kallon ta yadda take sanye da jan riga mai spaghetti banda gashinta da ke da lema-lema a barbaje baƙi sidik rigan ya tsaya a cinyanta kwanciya da ta yi sa call see her wani kalan strong erection ya yi hebin da sauri ya harɗe kafan shi ya zauna a hankali bakin gado tare da ijiye mok ɗin kan side drawer cikin muryan nan nashi can ƙasa ya ce com za ki shati da yi magana yana kai hannuwan shi akan waist nata cike da rigima yasmin ta ture hannuwan shi ya sauka akan bom bombom ɗinta a hankali ta ce mm mayar ji ya yi notin notin kan shi gaba ɗaya sun fara kwancewa kamar ma ya riga da ma ah, abun nan eh, gaban shi na wani ƙara miƙewa suna ƙara zama kamar rodi kasa cire hannuwan shi daga kan bombom ɗin ta yi matsawa yi a hankali da irin abun nan ɗin nan mahirji ya yi notin kan shi faha ka baki ɗaya fa yanzu ba abun da ya saura a hankali da sauri Yasmin ta ɗago tare da ture hannuwan shi tana tura mai baki ba tare da ta kalle shi ba hakan ba karamin burge shi ba fisgo ta yi da sauri ya wani ɗaura kan ta a jikin shi yana shafa bayan ta ya ɗaura fuskan shi akan nata kan yana kallon yadda take kallon shi yace ni kike ma yan abubuwa kina min bori ko dan kallon shi ta ganin yadda yake murmushi har ma hakoran shi ma farare sun bayyana ya mata wani kalan irin kyau galis din ɗin shi nan da suka yi wasu mugun abin nan sama da as usual saboda uban kitsin da suka eh, abun nan din nan sake murmushi yayi yana kallon shi ma yace ni ne mijin Fatima da sauri ta lumshe idanuwanta a dan kunyace tace tana murmushi wai shine mijin Fatima oh to me ka wannan maganar hannuwan shi ya kai ya dauki mok din nan ya dago ta hankali ya bude kafafuwan shi ya zaunar da ita a tsakiyar kafafuwan shi ya saka mok din nan a hannun shi yana daura face din shi a wuyanta cikin tsantsan lallashi da iya lallaba da iya lallaɓa mace da bata haƙuri yake ce mata zuciya yake ce mata zuciya ya oya oya shati kin ji ko shati to ko kaɗan ba ta yi masa musu ba ka ta karɓa tana jin yadda jikin shi ke manne da nata ta kai ba ta yi musu ba karba ta yi tana jin yadda jikin shi ke manne da nata ta kai tiɗin a baki a hankali ma yirke kallon ƙirjinta daga nan wuyanta yasmin na da nono sosai ga su da da girma ga su da taushi ga su da kyau ga su da tabarakallah masha Allah perfect for sokin. duk yadda ya so ya daura kasawa yayi ya daure kasawa yayi duk yadda ya so ya hakura kasawa yayi ya gagara kamar ma ana control din nashi da remote haka yake jin kanshi da ya ji zai bari sai ya ji ma ba zai iya ba tamkar an ingizo shi ko an turo shi hannun shi ɗaya ya kai ta karkashin riganta da sauri ya kama nipple din ta ya rike gamgam tsayar da shi ta yi da wani light kiss ya saki ma wuyan nata a wani kalan hankali ya ce all children enjoy breast in mamansu da suna da suna yara i did not really enjoy mine but promise to enjoy yours har ƙarshen rayuwana just let me be your children Hmm. ya yi magana kamar ma ɗan yaro a wuyanta yana tura ɗaya hannuwan shi ƙasa riganta ya kama duka nonuwanta ya riƙe gam a wani kalan shagobe kamar ma ba mahir ba ya ce mm, mm, your newborn daga yau wife ya yi magana yana ciro duka hannaye daga cikin riga ya zagayo ta gabanta ga mamakin ta ya yi a gadon ya ɗaura kanshi akan cinyanta zaro idanuwa ta yi a waje lumshe idanuwa ya ya ce ci gaba da shan tina ke kin ji babu musu kaman ya mata tsafe ta maida tidin a bakin ta shi kuma ya kai hannuwan shi a saman riganta ya ci gaba da shan tina eh, a abin nan ya ciro nonuwan ta kawai ya ci gaba da sha yana kallon su yana dan tabawa yana sha kadan a hankali ya kafa bakin shi na hagu haka ya dinga yi yana taba wannan yana shan wannan ya shiga duk yadda Yasmin ta so ta ci gaba da shan tea abin fa ya gagare ta ba domin ga baki ɗaya ya cire ta a giya wani kalan gantsarewa tai tana jin kamar za ta sake fitsari tsabagen daɗi ijiye tea ɗin ta yi da sauri kan side drawer gudun kada ma ta sakar mai ti ɗin akan fuskan shi hannun da sauri ta ɗaura a kan goshin shi cikin wani irin kalan murya na wanda ke shirin fashewa da kuka ta ce don Allah ka daina kamar ba da shi take ba ɗayan hannuwan shi da baya komi da shi yasa ya kama hannuwan ta ɗaya ya kai saman kunnen shi sannan ya kai ɗayan hannuwan nata ya buɗe burza na shi ya ciro joystick ɗin shi waje da ta miƙe baki ɗaya ya dawo ya kama ɗayan hannuwan Yasmin ɗin ya ɗaura akan abun nan nashi kallon abun yasa ta riƙe ta a mahaukacin ruɗe domin bata ma bata san me aka kai hannunta ta rike ba ai tana jin ta rike ta kalli abin da ta rike a mahaukacin rude kawai ta yunkurin cire hannuwanta ya rike ta gamgam yana wani kalan bankarewa ba tare da ya saki bobs nata ba yace please please yadda ya ce please kasa cire hannuwanta ta yi ta lumshe idanuwanta da sauri ita karan kanta tana jin wani iri Zaiwaiye yake shan nonon zuƙa yake da kyau kamar ruwa na fitowa yana murza ɗayan da kyau kamar ma ta yi fitsari a jiki take ji gashi har wani gurnani yake ai bata san lokacin da ta tura yatsanta a cikin kunnen shi ba wani kalan nishi yayi kamar ma zai shide da sauri ta bude idanuwanta ta kalle shi his eyes are closed kaman wanda yake jin bacci shi can't believe katon namiji ne kwanci haka akan cinyanta yana sha mata nono kaman ma ɗan da ta ba ɗayan hannuwan shi na nan a saman kan shi yana wani irin shafawa allo I love you Mahir. Ta faɗi haka a hankali a cikin zuciyarta. He looks so innocent and loving. Tausayi ma ya ma bata tana tuna abin da aka koya mata duka a gidan a gida. Barin ma lectures ɗin Ammi ko me mijinta ke so ko me yake so ya ce shi zai sa ma ya ƙara son ka in har za ka yi masa sai yadda ya da kyau duk da ba bata san takamaiman me zata mai ba amma ta faɗi a hankali a cikin zuciyarta he looks so innocent i love tausayinta duk ta ƙara da shi akan mijinta yadda Ammi ta ce duk abin da Mijin keke so ki yi mishi ko menene shi matukar bai sha bai saba ma shari'a ba musamman ma irin ire waɗannan abubuwa tun kamun nan su fara faruwa a sai ammi ta gaggaya mata A sai manya ma sun yi ko in ce sinayi don ba magani ne yadda ya yi da kyau duk da bata san ma takamaiman me za ta mai ba a yadda ya ɗaura abubuwa a tare da ita nan amma juyawa ta yi babu tsoro ta kalli abun ɗin da wani kalan sha'awa ta ji ya bata is so big ga jijiyoyin a mummurɗe ga kan na fito da ruwa kamar ma yana ɗan fitowa kaɗan kaɗan babban yatsanta ta kai kan abun ɗin ta murza fisgewa ta ga mayar ya fara kamar zai katse mata nufin ɗinta tana ta wasa da wurin tana wasa da shi yana ta gurna ne kuma yana shancan ta ji mari ya saki kara hakan yasa ta kama kan da kyau da duka hannuwanta ta murza tare da juyawa tana tura yatsanta kunnen shi yana juyawa kamar yadda shi ma yake mata tana mai susan kunne wasu kallon abubuwa ta dinga ji akan ta yana mata da bakin shi da wasu kawai Yasmin ta ji ko fitsari ne ma ko menene ma yake son ya tawo da kasan tana ji kamar ma abun yana zuwa yana fitowa yana Har ya cin shi wani kalan ture ta ta faɗa gado ya bi ta haka bai bai saki nonon ta ba bakin shi ba yana bude kafafun da kafafuwan yi addu'a ya fara yi a ran shi ya haɗe hannayen ta ya rike gami ya mata wani irin riƙon da shi yanzu kan ji yake idan bai bai fasara min nan ba hmm, yana shan nono ta tamkar mai sha da da menene da iya ƙarfin shi haka nan ta riƙe kunnuwan shi become deep haka ya ji baya jin komai komai na jikin shi sun daina aiki banda duk ɗin shi da yake ƙoƙarin ya danna su a ciki da ƙarfi wanda ke yaƙi da kyar ɗin da kyar ya samu abun ɗin ya suke shiga hall ɗin idan za a ce mahir something can make him ya zubar da hawaye to ba zai taba yadda ba tun da ya fara wayo yana shekaru shida zuwa bakwai zuwa yanzu shekaru har ya je shekara takwas bai kara zubar da hawayensa ba tun wancan lokutan da ya zubar da hawaye bai ƙara ba to za mu dakata a nan wurin sai mu haɗu da ku littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance ko